radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirinsa na rana zagaye na biyu a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan namu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin duk hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko san jama'a masu ware assalamu alaikum yau lahadi 22 ga watan mayun shekara ta 2022 wanda daidai da 21 ga watan shawar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1351 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan shawar na shekara ta 92 hijira kamariya musulmi a karan farko sun yi fatahi a kasar andalus ko kuma spain a halin yanzu wani jarumin musulmi mai suna tarik bin ziyad shine jagorance musulmi kimanin dubu goma sha biyu suka tsallaka tekun mediterranean daga kasar morocco suka fada cikin kasar andalus a nahiyar turai daga nan sai kuna jiragen ruwa waɗanda suka hau suka tsallaka domin kwadatar da musulmi yaƙi da haka kuma musulmi suka samu damar shimfida iko da addinin musulunci na tsawon karnoni takwas amma a ƙarshen ƙarni na tara hijira kamariya sarakunan turai suka kawo ƙarshen dolar musulunci a yankin bayan da musulmi suka shiga cikin gafala da rafkana saboda samun daula masu aure kusan cewa shekaru 36 suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan mayan shekara ta 1986 umar tulmisani ɗaya daga cikin fitattun shugabannin kungiyar ikhwanar musulmi na kasar masar ya rasu an haifi tulmisani a yankin tulmisani na kasar algeria a shekara ta 1902 ya kammala karatunsa a kasar masar a fannin shari'a a shekara ta 1924 sannan ya shiga kungiyar ikhwanul musulmin a shekara ta 1928 amma bayan da wani dan kungiyar ya kokarin halaka shugaban kasar masar na lokacin jamal abdul nasir shekara ta 1954 an kama talmisani an jefa shi kurkuku inda ya kwashe tsawon shekaru goma sha bakwai a tsare a lokacin shugaban kasar masar anwar sadat an sake kama shi sai kuma a lokacin hussein mubarak da ya karbi shugabancin kasar masar ya sake shi daga ƙarshe dai umar sani ya rasu a rana irin ta yau yana ɗan shekaru 80 a duniya sanadiyar rashin lafiya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 32 sa gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan mayan shekara ta 1990 minista harkokin wajen kasashen yaman ta arewa da kuma yaman ta kudu suka sanar da haɗewar ƙasashen nasu suka zama ƙasa guda ɗaya dunkulalliya majalisun dokoki na ƙasashen biyu dai sun rubuta sabon kundin tsarin mulki na ƙasa guda ɗaya na jamhuriya ta yaman bisa amincewar dukkanin ɓangaren biyu daga lokacin da kuma majalisar dunkulalliyar kasar yaman ta naɗa kanar ali abdullah saleh a matsayin shugaban jamhuriyar ta yaman a cikin shekara ta 1914 ne dai daular usmaniya ta turkawa da kuma ingila suka rataba hannu akan wata yarjejeniya inda suka raba kasar yaman zuwa gida biyu su ya mamaye ɗaya bangaren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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga muhimman kanun labaran Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa mutum miliyan takwas ne ke fuskantar barazanar matsalar abinci a yankin Sahel. Shugaban gwamnatin Jamus ya fara wani rangadi a nahiyar Afirka. Sojojin Burkina Faso sun hallaka gwamman 'yan ta'adda a tsakiyar ƙasar. Don ziga shirin labaran dalla-dalla. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta sanar da cewa mutane kimanin miliyan 18 ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a yankin Sahel cikin watanni uku masu zuwa. Alƙalaman su ne mafi girma tun cikin shekarar 2014 a cewar hukumar ta WFP ko kuma PAM. ababe da dama ne dai suka janyo wannan matsalar da suka hada da rashin tsaro rikice-rikice na gungun masu ɗauke da makamai da suka addabi kasashen yankin na sahel da dama wasu matsalolin su ne annobar cutar corona da fari da kuma hauhawan farashin kayan abinci da ke addabar duniya a cewar rahoton na fam ko kuma wfp waɗanda matsalar za ta fi shafa su ne masu ƙaramin hali da kuma yara ƙanana yara sama da miliyan bakwai da rabi ne 'yan ƙasa da shekaru biyar za su iya fuskantar matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki a cewar rahoton dama dai majalisar ɗinkin duniya ta ware dala miliyan 30 domin tallafin gaggawa ga ƙasashen chadi nijar mali da kuma burkina faso sai dai matsalar ta wani lokaci ta zo a daidai lokacin da hukumar ta wfp ke fama da matsalar kuɗi shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai wata ziyara a kasar oman da nufin karfafa alakar da ke tsakanin ƙasashen biyu iran da masarautar oman na ci gaba da kulla alaka ta kud da kud inda kasuwancin da ke tsakanin tehran da masarautar ta oman ya kusa ninkawa sau uku a cikin shekara guda wanda ya kai na dala biliyan ɗaya da dugu uku oman ta taka rawa a cikin 'yan shekarun nan wajen shiga tsakanin iran da wasu kasashen larabawa na yankin musamman saudiya haka zalika ta shiga tsakanin tehran da washington musamman wajen musayar fursunoni da kuma yarjejeniyar nukiliyar iran To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaban gwamnatin kasar Jamus Olaf Scholz ya fara wata ziyara a Afirka wacce za ta kai shi a kasashen Senegal, Nijar da kuma Afirka ta Kudu. Yayin ziyarar wacce zai kaddamar daga Senegal yau Lahadi, wazirin kasar ta Jamus Olaf Scholz zai tattauna batutuwan da suka shafi hulɗar tattalin arziki da kuma tsaro a Nijar Musta charles inda zai gana da shugaban kasar Nijar Muhammad bazum zai ziyarci sojojin Jamus da ke kasar daga Nijar shugaban gwamnatin kasar ta Jamus zai karkare ziyarar tasa da Afirka ta Kudu rundunar sojan burkina faso ta sanar da kile wani harin 'yan ta'adda a barkin sojan burzanga da ke tsakiyar kasar sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an halaka 'yan ta'adda kimanin talatin sai dai ta rasa sojojinta guda biyar yayin artabun sojojin sun kuma yi nasarar tafke makamai masu tarin yawa da babura da kuma motoci na kirar pick-up da kuma masu sulke mayakan da ake alakantawa da na kungiyar jesim da aka kiyasta sun kai ɗari sun farma barkin sojin ne da asubahin ranar asabar kan babura burkina faso kamar sauran makwabtanta na yankin mali da kuma niger sun jima da suke fuskantar har-haren ta'addanci da ake dangantawa da na mayakan da ke ikirari da sunan jihadi to a karshen labaran duniyar kenan. To da labaran labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan mu koma noma. Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da noma da kiwo to ayu za mu yi dubi ne akan wani shiri na gaggawa da bankin raya afirka ya fito da shi domin fuskantar ƙalubalen da ke gaba na wato karancin abinci da duniya take fuskanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. a ranar raduma da ta gabata wato 20 ga watan nan na mayu shekara ta 2022 bankin raya nahiyar afirka ya amince da sakin wasu kudade da za su kai dala amurka biliyan ɗaya da rabi domin fuskantar kalubalen matsalar abinci da ake fama da ita a duniya a ƙarƙashin wannan shirin manoma miliyan ashirin wato ƙanana kenan a nahiyar afirka ɗin za su amfana da kudaden da za a saki domin su samar da kayan abincin da za su kai tan miliyan talatin da takwas abubuwan da za a baiwa manoman ya kunshi irin abinci mai nagarta da kuma kayan aiki na zamani. sannan abu ne da ya cewa a halin yanzu duniya ta fada cikin matsalar abinci da za a iya fuskantar karancinsa saboda yakin da rasha take yi da kasar ukraine sanadiyar wannan yakin dai nahiyar ta afirka tana fuskantar karancin abinci da yawansa zai kai tan miliyan talatin musamman alkama masara da waken suya. waɗanda suke da matuƙar muhimmanci a abincin da ake sarrafawa na yau da kullum a nahiyar saboda haka manoman nahiyar ta afirka sa da buƙatuwa da su sami iri mai nagarta kafin damuna bana ta kankama hakanan kuma za a baiwa manoman na nahiyar afirka takin zamani. kudaden da bankin raya afirka din ya ware suna a ƙarƙashin mataki ne na gaggawa da kuma na kota kwana domin fuskantar wannan matsala kudaden da aka ware har ila yau sun karu da dala biliyan goma sha biyu don akwatanta da irinsu da bankin raya afirka din ya ware shekaru biyu da suka gabata ta fuskar wato samar da abinci a nahiyar shugaban bankin raya afirka dr akinwomi adesina wanda dan najeriya ne ya bayyana cewa taimakon da ake baiwa nahiyar na abinci bai isa ciyar da nahiyar ba dr adesina ya kuma kada cewa afirka bata da bukatuwa da kwanukan abinci na sadaka ko taimako abin da take bukatuwa da su shine irin abinci domin nomawa da injinan noma da girbi idan afirkan ta samu waɗannan to za ta iya ciyar da kanta da kanta cikin mutunci domin roƙon abinci da mika hannu da yin bara yana tare da ƙasƙanci in ji dr adesina a farkon wannan watan an yi wata ganawa da ta shawarwari akan harkokin noma da samar da takin zamani a tsakanin manoma na nahiyar ta afirka da ministocin kuɗi da noma na ƙungiyar tarayyar afirka ministocin kuɗi da na noma sun amince cewa za su samar da sauye-sauye a cikin salon ayyukan nasu saboda a kawo da dukkanin matsalolin da za su iya kawo cikas a hanyar da aka ɗauka na cimma wannan manufa ta daƙile karancin abinci wanda zai iya faruwa ya kuma jefa nahiyar ta afirka cikin matsala a cikin nahiyar ta afirka an samu hauhawar farashin kuɗin alkama da kaso 45 cikin ɗari. hakanan kuma farashin takin zamani ya tashi har ya rubanya da kaso 300 a halin yanzu da akwai ƙarancin takin zamani a nahiyar da ya kai tan miliyan biyu hakanan kuma farashin burodi da sauran muhimman kayakin abinci da sun tashi to da fatan za a cimma wannan manufa kuma kayan aiki da kudaden da za a ware a cikin nahiyar tamu ta afirka za su isa ga manoman na asali domin su taka rawar da aka san su da ita wajen baiwa al'ummar nahiyar abincin da suke bukatuwa da shi domin kaiwa bakin salati da kuma fatan cewa yakin da ake tsakanin rasha da ukraine zai kawo ƙarshe domin baiwa duniya damar samun abinci waɗanda suka daɗe suna tamu daga wannan nahiyar. To masu rare kafin mu karkare muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kun fitowa ta gaban da za a je mu dauke da wani jigon. Mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum Shirin mu koma noma kenan to yanzu kuma sai kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Da saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda a sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma so ba tara ɓata lokaci bari koma gefen hana ku da Bahadur Muradu Kwan domin jin irin waƙar da ya tara mana a cikin shirin namu. Ai lafiya. You. kandıran a gaishe ka Bahadur Murad Khan a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta sanar da cewa mutane kimanin miliyan 18 ne za su fuskanci matsalar karancin abinci a yankin sahel cikin watanni uku masu zuwa alkalaman su ne mafi girma tun cikin shekarar 2014 a cewar hukumar ta wfp ko kuma pam ababe da dama ne dai suka janyo wannan matsalar da suka hada da rashin tsaro rikice-rikice na gungun masu dauke da makamai da suka addabi kasashen yankin na sahel da dama wasu matsalolin su ne annobar cutar corona da fari da kuma hauhawan farashin kayan abinci da ke addabar duniya a cewar rahoton na pam ko kuma wfp waɗanda matsalar za ta fi shafa su ne masu ƙarama hali da kuma yare ƙanana yara sama da miliyan bakwai da rabi ne 'yan ƙasa da shekaru biyar za su iya fuskantar matsalar karancin abinci mai gina jiki a cewar rahoton dama dai majalisar ɗinkin duniya ta ware dala miliyan talatin domin tallafin gaggawa ga ƙasashen chadi nijar mali da kuma burkina faso sai dai matsalar ta wani lokaci ta zo a daidai lokacin da hukumar ta wfp ke fama da matsalar kuɗi shugaban kasar iran ibrahim ra'isi zai kai wata ziyara a kasar oman da nufin karfafa alakar da ke tsakanin kasashen biyu iran da masarautar oman na ci gaba da kulla alaka ta kud da kud inda kasuwancin da ke tsakanin tehran da masarautar ta oman ya kusa ninkawa sau uku a cikin shekara guda wanda ya kai na dala biliyan ɗaya da dugu uku oman ta taka rawa a cikin 'yan shekarun nan wajen shiga tsakanin iran da wasu kasashen larabawa na yankin musamman saudiya haka zalika ta shiga tsakanin tehran da washington musamman wajen musayar fursunoni da kuma yarjejeniyar nukiliyar iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban gwamnatin kasar jamus olaf scholz ya fara wata ziyara a afirka wacce za ta kai shi a kasashen senegal niger da kuma afirka ta kudu yayin ziyarar wacce zai kaddamar daga senegal yau lahadi wazirin kasar ta jamus olaf scholz zai tattauna batutuwan da suka shafi hulɗar tattalin arziki da kuma tsaro a Nijar Musta Scholz inda zai gana da shugaban kasar Nijar Muhammad bazum zai ziyarci sojojin Jamus da ke kasar daga Nijar shugaban gwamnatin kasar ta Jamus zai karkare ziyarar tasa da Afirka ta Kudu rundunar sojan burkina faso ta sanar da dakile wani harin 'yan ta'adda a barkin sojan burzanga da ke tsakiyar kasar sanarwar da rundunar ta fitar ta ce an halaka 'yan ta'adda kimanin talatin sai dai ta rasa sojojinta guda biyar yayin artabin sojojin sun kuma yi nasarar cafke makamai masu tarin yawa da babura da kuma motoci na kirar pick-up da kuma masu sulke mayakan da ake alakantawa da na kungiyar jesim da aka kista sun kai ɗari sun fara barkin sushin ne da asubahin ranar asabar kan babura to da kuma wannan ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da ya mace idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu ne lafiya Música